Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu barkamu da wannan lokaci da sake kasancewa cikin wannan sabon bidiyo idan baku manta ba a kwana biyu da suka gabata mun kawo muku bidiyo akan wannan mining na metapop to yanzu an samu an samu wani ci gaba a cikin shi insha Allah rabbi zan nuna muku yadda za ku register waɗanda ba su yi register ba kuma zan nuna muku ci gaban da aka samu a cikin mining din nan idan baku eh, idan kuka lura za ku cewa yanzu muna a cikin shi wa shi wannan mining kenan kuma idan har ka rijistan shi a nan inda kake ganin ƙasan nan za ka ga alamar wajen free airdrop sai ka taɓa shi to daga nan zai ci gaba da ima mining za a baka dama ka yi claiming duk bayan awa daya in ka ga dama za ka iya yi za ka iya jiran shi kuma sai ka 24 hours ka yi claiming wannan ra'ayinka ne sannan za ka iya wato following ɗinsa twitter ka yi claiming na hash power guda dubu goma za ka invite na mutane shi ma kana rinka claiming na hash power ta hanyar danna wajen team dinnan za ka ga wajen claiming a gefe yanzu dai abin da za a yi ne bari nuna muku yadda za ka yi rajista bayan ka yi rajista da yadda za ka fara aiki da shi duk waɗanda suke a cikin wato telegram channel namu sun ga wannan posting to idan har kana cikin telegram channel namu to dama ka riga ka ga wannan posting sai ka danna shi kai tsayi idan kuma ka ji akan description kana kallon shi ne a youtube za ka danna kallon din kana danna kallon din zai buƙaci ka wuce a cikin browser ɗinka kamar yadda ni yanzu zan danna so yana wuce a cikin browser ka zai buƙaci ka yi rajista Wato kamar yadda ku sani inda aka fito idan za ka yi rajistan shi za ka yi rajista ne daga email ɗinka sai OTP da za su saka maka ba wani wato password ɗin da za su saka kenan daga email sai invitation code sai kuma OTP da za su tura maka a cikin email ka saka shi to idan ka zo yanzu za ka rajista za ka sanya email ɗinka ne akan sama ka zo ka sanya password ka sake maimaita wannan password ka danna send OTP za su tura maka wasu lambobi a cikin email ɗinka bari mu zo in sanya su ɗan bayani a takaice ni yanzu in ka lura za ka cewa na sanya email a can sama ga password nasa na sake maimaita wannan password to wannan invitation code wannan asali abin da suka bukata in je in dauko shi zan je in dauko OTP ga invitation code din anan anan ka bar shi yanzu bari mu je a cikin email din mu dauko invitation code ga mun zuwa cikin email din amma babu wani babu wannan sakon to don haka idan ka zo a cikin email din ka ga wannan yankan kanan guda uku a can sama su zaka taba idan ka taba su ka yi kasa zaka ga folder ta spam kaga inda kake ganin spam din nan shi zaka taba idan ka taba wajen spam to sai ka dan jira ga otifin sun turo maka gashi kana gani wannan shine otifin da suka tura ma sai ka taba shi idan ka taba shi to ga ga otifin za ka gani bare gama loading gashi nan kana gani wannan code shi za kwafa ka je ka saka shi a can gashi nan ko kuma ka je ka rubuta shi a can yawa ni yanzu bare in je in saka shi a nan kai tsaye bare in saka shi gashi kana gani yawa bare in saka shi ku gani misali in saka shi to bayan ka saka shi sai ka danna register bayan registan ka ya successfully abin da ake bukata a wajenka shine ka je ka yi login to za ka yi login ne da email din da kuma wannan password da ka saka to inda aka fito wanda suka yi rajista shi da wato wancan lokacin suna ba ana baka dama yanzu ka yi login da password wanda su suka kirkira ma password ɗinka idan har ka riga ka taɓa yin rajista kana so ka zo ka yi login to dama suna baka baki guda biyu bari mu nuna maka wajen login sai dai kafin mu ji ana idan har ka riga ka rijista to ga wajen download application sai ka taba shi kasa za su buƙaci so kai download application ɗin ga ta idan kana amfani da wato android ne a iphone ne sai ka yi download din wani application idan kuma da android kake amfani sai ka danna nan kai download na application application ɗin sun zuba ba shi a play store to yanzu bari na official website din su sai mu danna alamar login so ni bai bani damar in je in yi login ba da haka na shiga cikin asalin application dina na account dina to idan har ka riga kai register kuma kai login to kaga alamar nan kasa nan kasa nan zaka ga alamar airdrop free airdrop sai ka taba shi kai ka tabbatar kai participating kana taba shi ma in kai activating zaka ga kai tsaye yana tattara maka to nan inda kake gani alamar claiming din nan nan ne zaka danna kai claiming din wato bonus ɗinka kana dinka claiming din abin da suke ajiye maka wannan ya fi abaya tarawa kuma kun san yadda tsarin abaya yake to yanzu misali idan har ka riga ka riga ka rijista to kenan sai ka cigaba da taɓa, to akwai bangare na referral amma kafin mu je bangare na referral bari nuna maka yadda zaka ka cigaba da samun USDT da shi idan har ka riga ka rijista kaga inda kake ganin wajen profile din nan shi za mu taba misali idan muka taba profile din nan gashi kana gani sai idan muka taba wajen profile din nan a can sama za ka ga bangaren wallet ga ta alamar wallet sai mu taba shi kai tsaye idan muka taɓa alamar wallet din nan za ka ga cewa ni yanzu gashi ina fara ina samun wato wannan USDT yanzu haka in ka lura akan barasin ina da USDT guda biyar da digo ɗaya wanda a kowace safi ta Allah ina samun guda 0.18 to idan har kana iya inviting kana da jama'a sosai to a rana ɗaya ma za ka iya samun shiryawa kamar yadda kake gani kan sikirin ɗin wannan ban Allah yana samun kusan guda goma sha uku a kowace safiya to haka ake amfani da shi wannan wato wannan USDT ana wato wannan Mina ana samun kuɗi da ita za ka iya samun USDT ka cire shi bayan coins sun da kake samu sannan kuma za ka samu Bitcoin gashi kana suna tara maka amma shi wannan USDT wannan dama kamar na sayan data ne domin idan ka tara shi za ka iya cire abinka lafiya lau ba tare da wata matsala ba to yanzu abin da za a yi ne idan har kana so ka yi inviting ka ganin inda kake gana alamar wajen tim din nan shi za ka taɓa idan ka taɓa bangaren tim din nan to za ka ga cewa ga link ɗinka nan inda kake ganin invite shi za ka taɓa sai ka ɗauki link ɗinka ka yi sharing ɗinsa ga mutanen da kai inviting duk wanda yake a yana nan yana mai da za ka gan shi ga nan in process in process wannan da kake gani sauran duka wannan ga su duka ba sa mani ne da wannan pending da wannan suspended din suspended din duka ba sa mining to amma shi wannan in process shine mutanen da suke mining idan ka inviting din su to idan ka inviting din mutum har yayi activating to anan gefe za ka ga sun nuna maka wajen claiming na hash power guda dubu ashirin wanda zai taimaka ma wajen tara mining ɗinka ga kuma level 2 ɗinka na inviting wanda in ka inviting mutum yi kuma je inviting to anan za ka ga wannan mutanen da suka inviting to yanzu barin je nuna muku wani abu na daban yawa shine wato wato ci gaba da aka samu inda aka fito kun sai yanzu za ka yi KYC na withdraw din nan akwai buƙatar ka sanya wato hotonka da na katin zama ɗan ƙasa da sunanka da sunan mahaifinka da kuma email ɗinka to yanzu sun canja shi sun sauƙaƙa wa kowa idan har za ka yi kiwasi to ka je ka yi ƙoƙari ka yi kiwasi na shi wannan to yanzu za ka yi kiwasi din shi za ka sanya sunanka ne da sunan mahaifinka kawai sai imel ɗinka daga nan sai ka yi submitting to za ka ga suna on da biyu bayan sun gama on da biyu za ka ga cewa sun nuna maka haka ya yi successfully to bayan ya yi successfully idan har ya kai guda goma sha ɗaya za ka taɓa inda aka rubuta alama wajen withdraw ɗin nan sai ka yi withdrawal din shi su tura ma guda goma su guda daya idan kuma ya kai ko guda nawa suka ka tara dai guda ɗaya suke dauka su sa tura ma saura a cikin wallet ɗinka lafiya lau so ga mutumin da yake samu guda goma sha uku yake samu a rana shi guda goma sha uku yake samu a rana to ka gani ko guda sha uku yake samu a rana ka gani to haka ake yi abin idan ka tashi withdraw ɗinka baka da matsala sai ka cire USDT ɗinka kuma shi kuma coin sai ka jira su yi launching sai ka cire abinka kuma insha Allah rabi za a je muku link din telegram channel namu domin samun wasu update da suka shafi mining kuma muna da mining yanzu haka masu yawa wanda za mu ci gaba da kawo muku su lokaci bayan lokaci kuma insha Allah rabbi za mu ci gaba da kawo muku su akai akai ku ci gaba da bibiyar mu insha Allah rabbi za ku amfana da mining kowa ya san yana alkhairin da ake samu da mining ma da lokaci na gaba